Kalangu. Haka take tahiya yanayin Niger sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Kawancan Cibiyar Citoyen ya kaddamar da kamfan bada jini a ranar jiya domin cibiyar bada jini ta ƙasa CNTS a Yamai abinda bai janyo mutane sosai ba za ku ji karin bayani. jita-jita na cewa za a kara wa'adin ayyukan kamfanin haƙar uranium na akuta kumina ka yankin agadas za ku je karin haske na sektorin kawancen da ke aiki da kwantaragi a wannan kamfani. a filinmu na musamman kan habbatun shari'a a yau metra uld salam mustapha zai mana bayani kan bakar magana da ke kasancewa wani laifi To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ƙawancen Cibiyar Citoyen ya shirya a ranar Lahadi da wani kamfan bada jini domin cibiyar bada jini ta ƙasa CNTS da ke nan birni mai baiwa 'yan ƙasa ƙwarin gwiwa wajen bada jinin su akai-akai shine makasudin wannan kamfe a cewar shugabar wannan kamfe ina karanta a cikin rahoton Michel Deji. Muna kira ga 'yan ƙasa da su zo su ba da su ta jini don taimakawa cibiyar. Akwai masu badawa ko da yaushe, amma wannan baya isa. Mutane ya kamata su fahimta da cewa kowace rana cibiyar tana buƙatar jini domin akwai marasa lafiya da suke cikin buƙatarsa a kullum. Sabili da haka, kowane mutum na iya bayarwa bayan duka watanni uku. A yau muna ƙarfafawa 'yan ƙasa gwiwa da su zo su ba da jini a duk lokacin da ya kamata, saboda cibiyar kar ta ƙara shiga cikin matsalar rashin jini. Abu mai mahimmanci da za a samu bayan wannan aikin shine marasa lafiya na iya samun jini a lokacin da suka yi bukatarsa. Ba wannan bane karo na farko da za mu bayar da gudunmuwarmu a cibiyar ba da jini. Amma yau muna son mu ci gaba da wannan aikin. Manufarmu mu samu mutum ɗari. Amma a wannan matakin idan ban yi kuskure ba mutum arba'in ne suka zo. Sun yi kaɗan gaskiya. Akwai mutanen da suka yi mini alkawari da cewa za mu zo gobe. Don haka duk wannan makon cibiyar tana a buɗe. ɗaliban makarantar kiwon lafiya ta epsp ta mai da suka samu da diplomar su a shekara ta 2020 sun yi rantsuwar kama aiki a wannan ranar asabar a cikin makarantar tasu wannan rukuni na goma sha bakwai na sabbin masu diploma ya ɗauki sunan madan adamu maryama mu saurari wasu daga cikin ɗaliban bayan sun kama wato bayan sun yi rantsuwar kama aikin nasu a cikin rahoton michel deji Shekara uku kenan da nake jiran wannan ranar, saboda haka ina jin daɗi ina nishaɗi. kuma na gantsi zan yi aiki na da kyau zan kula da maras lafiya. Na yi rantsuwar kama aiki don na kasance jami'in jinya a asibiti. Na yi rantsuwar yi wa al'umma ta aiki na kawo gudunmuwata bisa fannin kiwon lafiya. Ba wai zan zaɓi inda nake so ne a'a zan iya kasancewa duka inda akwai bukata. Ina roƙon Allah ya dafa min a cikin wannan aiki. Mun gode ma Allah mun yi karatu tsawon shekaru uku. Mun soma da zana jarabawar kazawar kasa mun samu galaba akwai matsakaicin aji kuma da aji na ƙarshe alhamdulillahi aiki ne na jin ƙai mun rantse za mu aiki da abubuwan da koya mana za mu kiyaye ka'idodin aikin Karatun ajin share fage wani muhimmin mataki ne na karatu ga yaro game da muhimmancin sani gwamnatin Nijar ta ɗauki niyyar uh, kafa wasu wuraren karɓar yara wato jardan damfa a cikin makarantun firamare a cewar shugaban kula da ilimi a ma'aikatar yamaita takwas yaro da ya fito daga ajin sai e ba ya ɗaukar ilimi daidai da wanda ya yi karatun ajin share fage madan Abdu Aishatu a cikin rahoton Nafisa Adamu. A cikin makarantun share fagen shiga firamare mutane na cewa yara ba sa koyon komai sai rawa da waka. Ba haka ba ne, nan yara suna koya ne a cikin wasanni. Akwai yaran da suke kuka muna lallashin su muna tararayar su har su zamna. Daga bisani muna tara su guri ɗaya muna musu 'yan waƙoƙi na jan hankali. Daga nan kuma muna ba su darussa ta hanyar motsa jiki da su tatsiniya da lissahi da kurce-kurce. Ga kuma wajen cin abinci inda muke lura su da in suna da su ba abokinsu wanda ba da haka zaman duniya yake muna koyar musu yadda idan sun je ban daki za su yi tsabtace jikinsu muna kuma koya musu ka'idodin wanke hannuwa abubuwa ne da ya kamata yaro ya sani don inganta rayuwar shi uwaye da dama sun gane mahimmancin saka yara a makarantun share fagen shiga firamare saboda yaron da ya shiga ajin farko ba tare da ya yi wannan makarantar ba baya saukin fahimta kamar wanda ya taba yin ta préscolaire, on ne peut pas apprendre au même rythme que celui qui a fait le préscolaire. Fassarar Hawa Usman, kamfanin haƙarar ma'adanan ƙarfen Iranium Kominak na Akuta a Arlita yankin Agadas zai dakatar da aikinsa a ranar 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2021 kamar yadda kwamitin zartarwar kamfanin ya faɗa a ranar 23 ga watan Oktoban da ya gabata, amma jita-jita mai ƙarfi na bayyana wata sabuwar ranar rufewa. Ina gaskiyar magana take almu gabdo sakatare janar na masu aikin kwantaragi a kominak ya amsa wa rafika a tayar tawar tarho Abin da muke gani a cikin wannan harkar a wani bidiyo da yake yawo a matsayinmu na kungiya ma'aikata 'yan kwangila kawai don a kwantar mana da hankali ne tunda ana iya cewa an ɗage rufe kamfanin sai 2022 kenan ba za mu tafi yaja aiki ba. Mu dai har yanzu ba mu ga haske ba. Muna aiki tare da Kominak. An san cikin halin da muke aiki ciki. An san cewa Kominak ba za ta kai har biyu ga watan abin ba. Akwai abubuwa biyu, akwai Kominak kamfanin da kuma min min za ta rufe ne 2021 wasu na ƙarshe 25 ga wata ne kenan kamfanin ne zai ci gaba da aiki Fassarar Muntari Muhammadu mutum shida suka mutu ɗaya ya ji rauni shine sakamakon wani haɗarin mota da ya afku a ranar jiya a Kangi Bongu mai tazar kilomita 40 da doso bisa babbar hanyar RNA a cewar Adamu na maiwa shugaban rukuni na ruwa biyu na jandarmeri na doso motoci biyu ne suka yi taho mu gama a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Mota ce Avansis da take zuwa daga kware mai ruwa. Mai motar yana gudun fanfalaki sai taya ta fashe. Direban ya kokarin riƙe motar sai dai ta fi karfinsa kuma ta saki hanya. Da ta saki hanya ne sai ta je ta haɗu da wata mota a wancan bangare. Sai suka haɗu kai tsaye motocin biyu suka kama da wuta. Mutane shida suka kone kurmus kuna ganin gawakin suna. Sai mutum ɗaya da ya fita shi ma yana a asibitin doso. Shawarar da nake baiwa matafiya su rinka rage gudu na fitar hankali mafi yawa hadarin da yake faruwa a bisa wannan hanyar hanya ce babu motoci kenan mutane suna gudu ne na fitar hankali su rika tafiya a hankali kuma su rika bin ka'idojin hanyoyi a rika girmamawa a ranar asabar da ta gabata a mabatunga wato cikin karamar hukumar karkara ta tanda jihar gaya wani jirgin ruwa ya kama da wuta bisa kan ruwan kogin isa jirgin na dauke da man fetur mutanen da ke cikinsa sun tsira amma jirgin da kayan sun kurmushe karin hasken masaudu wa umaru zada mai garin ƙauyen tanda ta wayar tarho a cikin rahoton fadal alu jirgin ruwa ne mai inji biyu mai jigilar 'yan kasuwa da wani mai suna isufo kwada na garin bumba yake tukawa sun fito ne daga Bumbai Tunga, suna safarar man fetur da waɗansu kayan kasuwanci da suka zo a Mumbai Tunga ne suka yi ƙoƙarin ta da inji na biyu sai aka samu matsalar wuta sai bududuwan man fetur da ke ciki suka kama da wuta sun yi ta ƙoƙarin fidda bidiyon man fetur wajen ɗari mai tukin jirgin da yaronsa suka bar jirgin da ya kama da wuta ɗaruruwan bidiruwa ne suka ƙone sai dai ba a samu asarar rayuka ba ko kuma jikata. Ƙungiyar ƙallon ƙafa ta Nijar Mena Aprem za ta kicare ni yau da mrece da 'yan wasan Leopard na Congo bisa tsarin gasar Shan Cameroon shekara ta 2021. Wasan da ke cikin rana ta uku kuma ta ƙarshe na wannan gasa Mena dole ta ce RDC Congo domin ta nemi kai ga wasan kusa da na karshe cikin wannan rukuni inda dukkan ƙungiyar hudu suna iyar wucewa Jibril Bala mataimakin kocin Mena ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. Gaskiya ni abin bai zo min ba zata ba. Idan har Mena ta samu nasara akan 'yan wasan kwallon kafa na RDC duka da yake kungiya ce da take da zaratan 'yan wasa. Saboda RDC ta yi fice a fannin kwallon kafa a nahiyar Afirka. Wasa biyu da muka buga mun ga alamun nasara. Sai dai a wasa ta karshe mun yi asarar nasara da yawa. A yau muna tsammanin samun nasara akan wannan wasa. Saboda 'yan wasan RDC suna yin wasa ne. ne ina tsammani idan mai horar da 'yan wasa ya daye yana ganin 'yan wasanmu za su iya fitar da mu kunya. kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kuwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikinsa sakanki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutane mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai kuma rahotonmu na musamman bakar magana na kasancewa wani laifi duk da cewa ba a kai ga bugu ko raunatawa a cewar juju uldu salem mustapha wannan laifi ne bisa aya mai lamba 222 na kundin shari'a na zaman kaso na watanni uku zuwa shekara biyu da tara ta jika goma zuwa jika ɗari. Metir uldu mustapha sakatare jar na kungiyar matasa lauyi na ƙasa. Ruketu Abdurrahman ta haɗa mana wannan rahoto. Il y a deux types de voix de fait. Akwai bakar magana wacce take a matsayin laifi nau'i biyu. Akwai bakar magana bisa fannin ma'aikata da kuma fannin harkar shari'a. A fuskar ma'aikata idan ma'aikaci ya yi wani laifi da ba bisa kan ka'ida da yake iya kai ga kwace walwalarsa ko ga mallakin wani a ka'idar dokar ma'aikata. Hukumar shawara ta ƙasa tana iya magana bisa bakar magana wacce take a matsayin laifi. Shi kuma abin da ya shafi dokar kundin shari'a idan kana son fayyace ce ma'anar laifin bakar magana sai ka yi nitso a cikin harkar doka da ake maganar musgunawa wani da ba jimuwa ko bugu da ake kira a shari'ance musgunawa ta kwakwalwa idan na ɗauki misali zagi da barazana ga jami'in polis ko hukumomi na shari'a a bisa aikin su ko zagin su ba tare da ka kai hannu gare su ba wannan laifi ne na kusa da kusa da ba wancan ba abin da yake iya kasancewa laifin bakar magana yana iya kasancewa tsakanin mai laifi da wanda aka aikatawa. Wa ke iya zama wanda aka yi wa irin wannan laifin? Kowane ɗan ƙasa abin yana iya shafarsa, ko da yake laifin ya fi kasancewa ga hukumomi na shari'a, balle polis a yayin aikinsa da jami'in gwamnati da shari'a. Wanne hanyoyi ne wanda abin ya shafa ya kamata ya bi, kuma wane hukunci ne za a ɗauka ga masu laifin? Tunani na farko shine shigar da kara gaban hukumomin polis ko jandarmomi ko kai tsaye ka kai korafi ga alkalin gwamnati. Hukuncin an yi tanadin bisa mataki biyu, ɗaya hukuncin mai tsanani zuwa marar tsanani. Ayar doka ta 222 ce ta kundin shari'a ta yi tanadin hukuncin ɗaurin gidan kaso daga watanni uku zuwa shekara biyu da cin tara daga jika goma zuwa jika ɗari ko dai ɗaya daga cikin hukuncin biyun za ku iya la'akari da babin yana magana bisa laifin bakar magana menene yake iya hayaƙa laifin. Babin yana magana bisa laifi haɗe da makami. Idan haka ya kasance hukuncin yana iya yin tsanani na ɗaurin gidan kaso daga watanni shida zuwa shekaru uku da kuma cin tara daga jika ishirin zuwa jika ɗari biyu. To a gaida Muntari Muhammadu da Samira Ruwafi duka-duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.